من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دود سلاتن دهدو ودرانا تايدي دي دا شا تقوس شا ترى ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu 2013 ta miladiya za mu tashi a aya ta da uku a cikin suratul araf a tafsirinmu na alkur'ani a wannan wata mai albarka na ramadan dari a uku ne hmm. a kafin mu fara karatun za mu tambayoyi za amsa tambayoyi wannan ya ce na yi laifi a gida mahaifinmu ya tambaye mu wanda ya yi sai na ce a ba ni ba ne domin gudar abin da zai faru sai ya tsinewa wanda ya yi sai na je na gyara ba a sani ba don allah ya zan nemi gafararsa da ta ubangiji allah ya gafarta mana Ah, na'am a ah, wannan na farko dai ita gaskiya abinda ya kamata mutum ya lizimce ta kenan ah, a cikin kowane hali gaskiya ita ce za ta kai shi zuwa ga gaci kamar yadda annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sidqa yahdi ilal bir gaskiya tana kaiwa ya zuwa nagarta saboda haka ka tuba ga Allah akan karyar da ka yi sannan kuma iyaye su kula annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya linka la'antar 'ya'yansa saboda ya ce la tuwafiqu sa'atal ijaba sa'atal ijaba kada ku muwafaqa da sa'ar da Allah yake karban addu'a ya zamanto kai madan kai mummunan addu'a ya zamanto a lokacin da kake yi lokaci ne da Allah yake karban addu'a Allah ya karba ya lalace lalacewarsa lalacewar ka ce saboda haka iyaye su guji la'antar 'ya'yansu akan abin da bai kai ya kawo ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara goma da Anas ibn Malik ya ne masa hidima akan abubuwan da suke wakana na ayyukan gida bai taba ce masa me yasa kai kaza ba me yasa kuma baka yi kaza ba da nace yi. saboda haka abu ne zama kan sha'anin harkokin gida yana bukatar tarin haƙuri kuma wannan shine wato a kyakkyawan ɗabi'a da take kai mutum samun makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayyunku su ne wanda suka fi kusanci da ni a ranar alkiyama su ne wanda suke mafiya kyawun ɗabi'a a cikinku saboda haka mu kyautata ɗabi'a wannan hani ya zo a kan la'antar yara saboda haka wannan kai kuma ka roƙi Allah maɗaukakin sarki da ya yafe maka zunubanka shi a wani yana ɗaya daga cikin shu'umci rashin arziki na ƙarya wannan direban mota yana tafiya sai ya ga rami a gabansa sai ya taka birki babur yana binsa a baya sai ya kara masa kuma ya mutu shin direban zai yi azumin kafara a direba ana kiyasinsa da mai haya akan dabba mai haya akan dabba yana lamunin abin da yake gabansa banda abin da yake bayansa duk da yake wannan shine a wannan shine yayi sababi amma shi mas'uli ne kan abin da yake gabansa abin da yake bayansa ba shi da haƙƙi a kansa saboda haka wannan a direba da da ya taka birki don gudun wani abu don gudun fadawa rami ya zamanto shi ya halaka ko ya cutu ya yi abin da yake shine daidai bakin ikonsa shi kuma wanda yake kan babur ya yi tafriti ma'ana ya yi sake wajen yana tuki kusa-kusa da motar yadda bai kamata mutum ka rinka tuki kusa da mota yanda koda za ta tsaya ba zato ba za ka iya kaucewa ba saboda haka shine ya yi sake shine ya gajiya ya yi tafriti don haka babu wato babu zaman babu nauyi akan shi wannan direban ba zai yi kafara ba ba zai biya diya ba wannan jininsa ya to hadar wato a musiba ce ta afko a kansa a jininsa ya zamanto hadar kamar wanda dabba wato ta harbe shi ta baya dabba ta harbi mutum raƙumi ko doki ko a makamancin wannan ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ajma'u jubar dabba wato abinda ta kawo na halaka jubar wato ba a ɗaukan babu lamuni a kansa wato salwantar rai ce da ba za a biya diya ba sannan wannan ya ce idan mutum ya gama sahur akwai wata addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ko kuma kowace iri ka yi daidai ne lokacin sahur lokaci ne da ake karɓan addu'a Allah ta'ala ya ce wal na bil ashar masu neman gafara Allah a lokacin sahur a istighfari shine ake so a yi amma aikin sahabbai ya nuna abinda ake nufi da istighfarin addu'a kamar yadda aka ruwaito Abdullahi ibn Umar yana yi lokacin sahur yana yana yin addu'o'i masu yawa yana roƙon Allah madaukakin sarki saboda haka lokaci ne na addu'a ba ƙayyada wata addu'a ba Allahumma illa al-istighfar cewa a cikin addu'ar da za a yi ɗin addu'ar istighfari din tana daga cikin wadda aka karfafa a yi ta saboda yadda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta wannan lokaci da cewa a yi istighfar ya ce wal mustaghfirina bil ashar masu neman gafara Allah a lokacin sahu saboda haka kowace siga ta istighfari da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi daidai sannan wannan ya ce wanda ah, dan Allah wanda ya hauro ma gida da niyyar halaka ka ko ya tunkare ka da niyyar cutar da kai sai kai kuma ka kashe shi kana da laifi kuma za ka yi azumi Allah ya saka da alkhairi a manza Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi idan mutum ya shigo gidanka yana so ya ɗauki dukiyarka me za ka yi ya ce falato toƙehi kada ka bashi ya ce fa in ƙatalaka in ya yaƙe ka fa ya ce faƙtulhu ka kai ma ka yaƙe shi ya ce fa in ƙataltuhu ya ce idan na kashe shi fa ya ce fa in ƙatala ni ya ce fa an ta shahid wa in ƙataltuhu in ya ce in ni ne kuma na kashe shi fa yake cewa ba ka da haƙƙi auka maƙala alaihi salatu to ba ka da haƙƙinsa ma'ana babu ka fara a kanka domin kayi ne domin kare kanka domin shine al-mu'tadi shine ya shiga cikin haƙƙinka shine ya maka ta'addanci saboda haka inda kana da ikon ka kare kanka ka kare kanka ta hanyar ka yaƙe shi domin ka tsirar da ranka ka tsirar da dukiyarka babu kuma wani abu a kanka la ka fara wala a wato ladiya wala ka fara. wannan ya ce da Allah na so a kira akan masu wucewa gaban masu sallah wucewa gaban masu sallah yana daga cikin kaba'iru zunub saboda wa'idi ya zo narko ya zo daga annab sallallahu alaihi wasallam ya ce lauya alamul maru bayna yadayil musalli ma alaihi min al-ithm lakana an yaƙo da arba'in lahu lahumin an rabai na yadda da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa a wata riwayar ta zo da min al na daga laifi da ya zauna a wajen har arba'in ya fi masa bisa ya wuce ta gabansa arba'in din nan an ce shekara arba'in ne an fassara da wata arba'in an fassara da kwana arba'in amma ishara ne ga cewa komai tsawon muddar gara ka zauna baka wuce ta gaban mai sallah ba har sai ya gama sannan ka wuce ko kuma ka samu sutura da za ka sanya don haka lalle mutum ya yi tsantseni ya kiyaye wannan haƙi domin yana daga cikin irin zunub duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi narko a kansa ya bayyana laifinsa yinsa yana daga cikin manyan zunubai don haka mutum ya kula ko masu sallah lalle su kula da ɗaukan sutura imam malik yana cewa almasbuk wanda ya zo yake yin sallah aka wuce shi da wani juz'i na sallah idan liman ya yi sallama ya ce ya nemi sutura ko ta gabansa ko ta damansa ko ta hagunsa ko ta bayansa daidai wargwado yadda zai yi sutura in aka yi sallama tun da ka san ya zo ya shiga bai sanya ma kansa sutura ba sau saboda haka da liman ya yi sallama sai ya zamanto yanzu yana bukatan sutura to idan akwai al'amudi a dama da shi ko a gaba da shi ko a hagu da shi ko a baya da shi ya koma ya je ya sanya wannan al'amudin a gabansa ya ce har sai idan ya zamanto babu wani abu da yake kusa da shi ne to ya sallar a haka wanda yake nuna isa matuƙa kenan wajen ɗaukan sutura a cikin sallah akwai daga cikin malamai wanda suka ce suka ɓata sallar wanda ya salla ba tare da ya sanya sutura ba kamar yadda yake ra'ayin abu muhammad ibn hazm duk da yake kaulin samar juhi ne a wajen malamai amma ya nuna karfin dalilin da har yasa waɗansu malamai suke ganin haka ke ganin kan cewar zin kai zuwa ga sun sanya shi wajibi bal sharaɗi a cikin ingancin sallah wasu sahih yin haka sunna ce kamar yadda jamhurin malamai suka tafi a kai a kuma laifin yana ga kan wanda baya sallah din ne kan cewa shi kada ya zo ya wuce ta gaban masu mai sallah a haka amma kuma lallai waɗanda suke yin sallah ba tare da sun sa sutura ba sun bar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya yi umarni da ita domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan salla ahadukum falyaj'al a wajhihi shai'a idan ɗayan ku zo zai yi sallah ya sanya wani abu a gabansa to kaga umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine wannan ya sanya ibn hazm yake cewa idan mutum ma bai sanya wannan ba ba shi da sallah domin umarni ne da yazo da ya rataya da aikin sallah dan haka idan mutum bai yi shi ba ya zamanto ita kanta sallar bata inganta ba amma abin da yake shine mafi inganci shine abin da jumhurin malamai suke a kai kan cewa sunna ne ya sanya ya wuce mai sallan sannan ya sake sanya ma wani ya sake sannan sai ya dauke sannan sai ya je ya wuce wannan mashakka ce in yi haka in yi haka domin ya wannan yana da in yi haka din babu laifi domin in ka sanya ma wani sutura ka wuce sannan kuma ka ɗauke ka sake sanya ma wani in dai ba kai ne za ka rinka rike suturar bane kana wucewa ka sanya ta sannan ka wuce a'a bai halatta ba kada ka rinka tafiya da ita ai ka ketare da kai har surar ku ka ketare amma ka sanya sutura a gaban mai sallan sannan ka ketare sannan ka ɗauke ka sanya ta a gaban wani sannan ka ketare wannan shi eh kowace rai zaman kanta take wanda ya kashe rai da yawa kowa sai ya mata kafara kuma kowa sai ya mata diya sai dai an yafe masa ita kuwa kafara haƙƙin Allah ne sai ya yi guda goma ɗin nan na sutura na'am a ai ba haƙƙinsa ba ne ya sa musu sutura shi dai haƙƙinsa ya ƙetare ba tare da ya ƙetare sallarsu ba saboda haka in ya sanya sutura don maslahar kansa ya yi abin da yake bukata ya rufe tafsirin ɗan uwansa kuma ya yi makansa ya yi makansa abin da zai jaza masa zai halatta masa ya ƙetare gaban mai sallah ba tare da ya ƙetare sallarsa ba wanda ke shine matlub amma sauran don ya ba su ba su da sutura su ne suka bar sunna ba haƙƙinsa ne ya zo ya sa musu sutura ba eh sannan menene zance mafi inganci dangane da neman tsari da mutane ke yi wa ke yi na wuka ko bindiga da za su sa guru ko laya guru ko laya a tamima ne wanda yake a yana daga cikin abin da yake warware imani idan mutum ya ɗaura wani abu yana ganin wannan abin shi zai kare shi wannan shirkul akbar ne ya daga cikin shirka mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu wanda ya rataya wata laya kada Allah ya cika masa burinsa da yake nema haka ya samu wannan mummuna addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa'annan abubuwa duk suna daga cikin abubuwa waɗanda suke na tsafi da shirkiyat da ya wajaba musulmi su bashi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda suke ayatul kursi da ake sawa ake ratayawa a mota kamar rubutu idan ado ne babu komai tunda ana yin ana yin zakharif ado na alkur'ani amma in yana sa ta ne don wai ta ba da kariya ga motar ta zama tolaya bai halatta ba wanda suke sanyawa a bayan mota a rubuta aya alkur'ani wannan bai dace ba saboda yadda motoci suke shiga cikin kwatami da sauransu wanda yake zai bijirar da ayar alkur'ani da sunan Allah ya zuwa ga wato najasa da daudar hanya ta zo ta same shi wannan bai dace ba kada ai haka saboda alkur'ani wajibi ne a girmama shi wa zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah wannan ya daga cikin tsoron Allah zuciya saboda haka duk abin da yake zai girmama alkur'ani yana daga cikin girmama sha'air Allah na'am zamu tashi aya ta 103 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i sannan muka aiko da annabi Musa a bayansu bayan waɗannan annabawa da al'umomi da aka ambata bi ayatina muka aiko shi da ayoyinmu su ne mu'ujizozi ila fir'auna ya zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa fa zalamu biha sai suka yi zalunci da waɗannan ayoyi fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka duba ka gani yaya ƙarshen waɗanda suke maɓarnata ya kasance allah maɗaukakin sarki ya, ya biyar da kisar annabawa da suka gabata annabi nuhu da annabi hudu da salihu da lut da annabu shu'aib alaihi wassalam ya biyar da su da kisar al'umma babba wadda take babu al'umma da ta kai girmanta bayan ita ce al'umma da tafi kowace al'umma girma bayan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko ita ce al'umar bani isra'il wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su shari'a shari'a ta farko mai girma da Allah ya saukar da ita ga jinsin mutane shari'ar attaura wadda babu shari'a wadda ta kaita wadda ta fita in ba shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce ya sifanta littafin da kuma shari'ar da cewa fiha hudan wa nur akwai shari'a da haske a cikinta kuma ta shahara a cikin tarihin ɗan adam baki ɗaya kan cewa shari'a ce wadda ta tabbatar da yadda ake tsara rayuwar al'umma ta kula da rayuwar mutane ta fuskar ibada da ta fuskar zamantakewa da auratayya da sauran al'amura na gudanar da al'umma annabi musa shine wannan annabi da aka aiko ya zuwa gare su annabi musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul waɗanda allah maɗaukakin sarki ya ambace su yace wa id akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa an aqimu din wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha su su biyar dinnan sune ulul azmi minar rusul ma'abuta azama annabi musa Allah ya keɓance shi da cewa shi ne annabin da Allah ya zance da shi Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya zance da annabi Musa zance wanda yake ji zancen Allah hakikatan Allah maɗaukakin sarki ya ce muka aiko da Musa da ayoyinmu ayoyin Allah ta'ala ya bayyana su da cewa ayoyi ne guda tara walaƙad ate na Musa tis'a ayatin bayyanatin fas'al bani Isra'ila idja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura Allah ya ce mun ba mu annabi Musa ayoyi guda tara waɗannan ayoyi guda tara bayanin su zai zo bit tafsil a cikin wannan surar akwai sandan annabi Musa da hasken da hannunsa yake yi da tsirtar da su da Allah ta'ala ya yi daga cikin teku ya nutsar da fir'auna da kuma abubuwan da Allah ya ambata ta yi cewa fa'arsalna alaihimu tufana wal jarada wal kummala wal zafadi a waddam wato Allah ya aiku ya jarabce su da Allah ya ba mu annabi Musa ayar tufan da kwarkwata da jini da kwaɗi fa'arsalna alaihimu tufana da kuma fari wal jarada wal da kwarkwata wad dafadi da kwadi wad da jini kun guda takwas kenan sannan guda tara shine as-sinina wa naqsin min ath fari da tawayar dukiya wannan sune ayoyi guda tara da Allah ta'ala ya aiko annabi Musa tare da su ya zuwa ga fir'auna Allah ya aiko da shi ya zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'ar fir'auna su ne manya-manya wato 'yan majalisar fir'auna masu ba su shawara wanda suke su ne wato ginshiken mulkin fir'auna Allah ya ambaci daga cikinsu akwai hamana shine babban wazirinsa shine prime minister sannan akwai ƙaruna shine wazirin kuɗi wanda Allah ya ba shi dukiya mai yawa suna daga cikin almala manyan mutane to Allah ya aiko annabi Musa ya zuwa ga fir'auna da waɗannan mala'u da ayoyinsa fadalamu biha sai suka yi zalunci da waɗannan ayoyin Allah ya bayyana wannan zaluncin a cikin suratun naml فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا الله تعالى yace yayin da ayoyinmu suka zo musu masu bayani wanda suke a bayyana masu wato masu sanya a gargaskiya kiri-kiri a sai suka yi suka karyata ta sai suka ce wannan sihiri ne mabayyani Allah ya ce waje biha suka yi musun ayoyinmu wasu taiƙanata an fusuhun alhali zukatansu suna da yaƙini cewa gaskiya ne zulman saboda zalunci wa uluwa da girman kai fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka duba haka ya karshen mabarnata yake nan ma haka Allah ya ce sai ka duba ka gani ya rasulullah da wanda duk ake karan ike jin karatun alkur'ani duk ma wani mai tunani domin duban da ake so ka yi duba na tunani ka duba ka gani yaya karshen mabarnata ya kasance domin abin da suka yi ɓarna ne babu barna irin barnar zalunci kaga gaskiya ka take wanda yake shine abinda fir'auna suka da mala'in da mala'unsa suka yi sun ga gaskiya wadda take a bayyane amma suka take ta Allah ya ce ka duba haka yaya karshen mabarnata ya kasance a wato a cikin tarihin ka duba tarihi wannan kira ne zuwa ga duba na tarihi wanda izini ne ga karanta tarihi tarihin da zai bayyana maka ka ga yaya akibar ƙarya take yaya akibar gaskiya take da masu gaskiya wanda shine babban darasi a cikin tarihi tarihi ana sanin sa ba dan ajizance a ji labari ba ka ga yayin da sahabbai suka nemi Allah madaukakin sarki ya ba su labari Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal su bima auhayna ilayka hadha alquran muna baka muna kissanta maka kissa da tafi komai kyau da abinda muke saukar maka na wannan alkur'ani sai Allah ya kawo kisar annabi Yusuf to ka duba haga wannan kisa yadda ta cika da darussa wadda ta zo ta nuna akibar a wato kyakkyawan akiba ga waɗanda suke tare da Allah da mummunan akiba ga waɗanda kuma suka, suka kauce matafarkin Allah to wannan shine maksudi na karatun tarihi don ka duba ka gani yaya sunnar Allah take da masu gaskiya ya kuma sunna Allah take da mabarnata وقال موسى يا فرعون wa musa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin kuma annabi musa yace ma yace ya kai fir'auna inni rasulun min rabbil alamin haqiqa ni manzo ne daga ubangijin talikai haqiqun ala alla aqula ala allah illa alhaq wajibi ne a kaina cewa ba zan faɗi wani abu ba dangane da Allah face gaskiya qad ji'tukum bi bayyinatin min na zo muku da hujja mabayyaniya daga ubangijinku fa arsil ma'iya bani isra'il dan haka ka saki bani isra'il su tafi tare da ni Allah ya aiko annabi Musa ya ce Allah ya ba mu hikayar muhawarar wato da'awar da annabi Musa ya yi ma fir'auna ana umartarsu ana umartarsa ya kawo uzuri kamar yadda waɗansu ayoyi na alkur'ani suka nuna cewa na yi musu kisan kai na kashe wani wanda yake ɗan ƙabilarsu ina jin tsoron za su kashe ni harshe na baya iya bayani ka tura ɗan uwana annabi harun tare da ni domin ya ƙarfafa ni allah ya ce za mu ƙarfafa ka tare da ɗan uwanka kuma da ina rantsuwa da ayoyina ba za su sami ikon yi muku wani mummuna ba ku da waɗanda kuke tare da wanda duk suka bi ku ku ne masu gala ku ne masu rinjaye saboda haka annabi Musa sai ya zo ya ce ya fir'auna ya kira shi da wannan makami nasa fir'auna laƙabi ne na masu mulkin mutanen Misra kamar yadda Caesar wanda ake wato Kaisar lakabi ne na masu mulkin Rome Caesar ba wai a Caesar wanda aka yi Julius Caesar shine kadai Caesar ba duk wani mai mulkin Rome sarkin Rome ana ce masa Caesar Kaisar kamar yadda duk wani mai mulkin Fir'auna ana ce masa Fir'auna ma'ana hasken rana wato domin suna bauta ma rana to sarki na mutanen misra shine hasken wato ubangiji a bayan kasa. hasken Allah da suke bauta ma shine ma'anar fir'auna to lakabi ne da haka suke kiransa da haka suke kiran sarki wato kamar ka ce ya mai girma sarki haka haka annabi Musa ya ce wannan yana daga cikin aiki da umarnin Allah ta'ala da ya ce musu ya ce faƙula lahu ƙaunan layyina ku gaya masa magana mai taushi ka duba fa jabberi ne ya yi ma Allah waye ya ce shi ne ubangiji na mutane baki ɗaya ba Allah ba amma duk da haka Allah ya ce a tausasa masa magana a tausasa sun masa magana ba shi da wata karama wajen Allah amma saboda bin umarni da kuma saboda hikima ta Allah da ta nuna kan cewa ita gaskiya Allah ya sanya mata asbabu ya sanya mata hanya da zukata suke karbanta ɗaya daga cikin hanyar da zuciya take karban gaskiya shine idan ka tausasa ma wanda zaka kira shi zuwa ga gaskiya sau da haka annabi musa ya ce ya fir'auna ya kira shi da wannan suna nasa don haka a cikin wannan akwai darasi ga duk masu kira ya zuwa ga allah ga duk masu kokarin bayyana gaskiya su bi ta tafarki yanda annabawa suka bi wajen tausasa magana wajen bin hikima da kyakkyawan kira da kyakkyawan ambato da kuma kyakkyawar muhawara domin mutane su ga gaskiya su gane domin yayin da mutum ya ga gaskiya ya gane ta wato karuwar gaskiya din ne ba manufanka ka zo ka ce za ka kafa mutum hujja ka sauke masa inji ba ba shine manufarka ba manufarka ya zamanto ka karu masu bin ka kara wa masu bin gaskiya mabiya ka kara ma gaskiya mabiya shine manufarka sannan yace ni ubangijin ni ubangiji ne ni manzo ne na ubangijin talikai sai ya dangana wanda ya aiko shi da cewa ubangijin talikai saboda haka a cikin wannan akwai farawa da raddi ga fir'auna kan cewa kai fa ba ubangiji bane akwai wanda yake shine ubangijin talikai a suratul shu'ara sai fir'auna yace wa ma rabbul alamin wane ne kuma ubangijin talikai wane ne kuma ubangijin talikai wannan wani wata sabuwar magana eh qala fir'auna wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin sai yace ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu in ku masu yaƙini ne qala qala fir'auna qala liman hawlahu ala tastami'un sai ce ma wanda suke tare da shi ba ku ji wannan abin da yake faɗa ba sai annabi Musa ya kusan masan masa da shi ce rabbukum qala rabbukum wa rabbu abaikum al ubangijinku ubangijin iyayenku na farko ubangijinku iyayenku da kakanni sai ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun wannan manzo da aka aiko muku ba ba shi da hankali sai annabi Musa ya fito balo balo yace qala rabbul mashriqi wa qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun yace ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakanin su idan dai kuna da hankali to shi kuma ya ce shine ubangijin Misra Misra kuma tana tsakanin gabas da yamma gashi kuma annabi Musa ya ce ga wani ubangiji ba shi ba sai a nan fir'auna sai ya ce ya gane cewa an yi fito na fito ne ya ce la'init ta hafta ilahan zairi alan na kamilal minal masjuni to in dai ka riƙe wani abin bauta ba ni ba zan sanya ka cikin yan kurkuku za ka yi fursuna zan ɗaure ka kuma ka san fursunan fir'auna ba irin fursunan wato fursuna ce Allah ya sabanta da cewa fir'auna dil autad fir'auna mai wato a turakai ɗaura mutum za a yi a rataye shi a can sama a yi turke a rataye shi da kafafunsa da hannayensa a can sama in ba shi ne ya ce a sauko da shi ba za a sauko da shi ba saboda haka ba kurkuku ne wanda yake kurkuku na aje a tsare ka a hana ka fita ba kurkuku ne na baci ba sha to annabi musa a nan ya ce mafir'auna shi ne manzo na ubangijin talikai sannan ya ce haƙiƙun ala an a ƙola alallahi illal haƙ ya ce tabbas wajibi ne a gare ni a wata rikirar an ce haƙiƙun alayya wajibi ne tabbas a kaina cewa ba zan faɗi wani abu ba game da Allah sai gaskiya wannan shine abin da dukkan manzanni suka sifantu da shi ba zai yiwu manzo ya ce ai gaskiya ba a cikin maganan mutane da mutane sannan ya zage ya je ya karya ga Allah ba zai yiwu ba shi yasa da za a kaddara wanda yake kuma ba zai yiwu ba wani annabi ya ma Allah ƙarya nan take Allah zai rike shi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizi nan take saboda haka muhalli amma Allah ya kawo shi don mutane su kafa hujja da shi cewa annabi ba makareci bane domin gashi Allah ya kyale shi yana ci gaba da isar da sako daga Allah da makaryaci ne nan take Allah zai halaka shi da zai ma Allah ƙarya ko da ƙwayar zarra ne to shi sa annabi Musa ya fara da wannan cewa haƙƙi ne a kaina cewa ba zan faɗi wani abu ba sai gaskiya dangane da Allah wannan ita ce babbar ayar annabawa gaskiyarsu domin kowane annabi ya zo da wannan cewa mutane su ne masa shaidar gaskiya da amana to ba zai yiwu ba mai gaskiya da amana bai ji tsoron mutane ba wajen faɗan gaskiya sannan ya zo ma Allah ƙarya ya zama bai ji tsoron Allah ba Allah da yake cewa yana zuwa ya ce ku yi gaskiya ku yi gaskiya sannan shi kuma yana ƙarya kun san babban wato abin da yake rusa siyasar mai siyasa shine zai fito ya ta gaya wa mutanen zuhrufal ƙaule gurura daɗin zance na rudi ya ce yi gaskiya ai wannan rashawa da cin hanci abin da ya rusa muke amma shi kuma ya je rashawa da cin hancin yake saboda haka ba zai taba ba za a taba daina rashawa da cin hancin ba saboda duk abin a baki ne a aikace ba haka yake ba to annabawa ku ba haka suke ba annabawa ba haka suke ba annabawa abin da suka faɗa na zahiri shine a babi don haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da al'amarinsu saboda al'amarinsu tare da Allah yake to shine annabi Musa nan ya tabbatar da wannan haƙƙi ne a kaina wato wajibi ne a kaina kuma shi shine yafi kowa sanin Allah cewa ba zai faɗi wani abu ba game da Allah sai gaskiya kuma ya tabbatar da cewa ya zo da ayoyi da wato bayyana kamar yadda muka ambata ma'anar bayyana shine hujja mai isa matuka wajen tabbatar da gaskiya akwai bambanci tsakanin bayyana da mu'jiza da aya aya ita ce wadda ake fito na fito da ita aya tana daga cikin bayyana amma akwai bayyana da take ba akwai ba mu'jiza ba shine hujjoji masu isa matuka wajen bayani da za su ɗauke su yanke hanzarin dukkan wanda bai yadda da wannan ba cewa an kafa masa hujja to shine annabi Musa ya ce ya zo da shi saboda haka ya annabi Musa ya zo da albarahinul aqliya hujjoji na hankali wanda za su tabbatar da gaskiyarsa kuma ya zo da mu'jizozi wanda za su nuna cewar daga wajen Allah yake domin mu'ujiza ma'anarta cewa take yi gashi in karya ne ba daga wajen Allah nake ba wannan abin kada ya faru sai kuma abin ya faru saboda haka ya tabbata daga wajen Allah yake to annabi Musa ya zo da dukkan abu jinsin guda biyun saƙonsa ga fir'auna shine fa'ar silma iya bani isra'il ka saki bani isra'il su tafi tare da ni domin bani isra'il sun zamanto a cikin ƙangin bauta dalilin zuwan bani isra'ila misra zuwan annabi yusuf domin annabi yusuf da ya zo allah ya ba shi karama ya ba shi girma a ƙasar misra ya zama zamanto al'aziz sai ya ce ma 'yan uwansa wa bi ahalikum ajma'in ku zo da danginku ga baki ɗayanku dama su ne su ‘yan uwansa goma sha biyu da iyayensu da ubansu suka zo su ne bani isra'il ɗin ƙabilar bani isra'il guda goma sha biyu ‘ya'yan annabi yaƙub su ne ‘ya'yan annabi yaƙub guda goma sha biyu su ne ƙabilun bani isra'il guda goma sha biyu annabi musa yana daga cikin ɗaya daga cikin ƙabilar ‘ya'yan lawi daga cikin ‘ya'yan annabi yaƙub kamar annabi yusuf yana daga cikin 'ya'yan da binyamin da yahuda da sauransu su goma sha biyu wanda sunansu yana nan a cikin attaura to su bani isra'il dalilin zuwan su misra kenan suka hayayyafa har tafiya ce tafiya sai fir'auna da mutanensa suka mayar da bani isra'ila bayi bayan sun mayar da bani isra'ila bayi kuma suke gana musu azaba saboda bokaye sun gaya ma fir'auna cewa a cikin bani isra'il za a haifi wani yaro wanda a hannunsa mulkinsa zai gushe saboda haka ya ce to duk wani yaro da aka haifa dan bani isra'il a kashe shi in dai namiji ne mata ku a kyale su su zamanto sun tabbata a cikin bauta aka haifa annabi Musa ya taso a gidan fir'auna wanda karshe kuma a hannunsa din ya reni wanda a hannunsa mulkin nasa zai tafi to saboda haka saƙon annabi musa ga fir'auna da mutanensa shine ka saki bani isra'il su tafi tare da ni domin in ya sake su to shine kuma shari'ar da allah ya shar'anta ma bani isra'il za ta tabbata don haka a saƙon annabi musa ga fir'auna shine ka gaskata cewa babu abin bautawa da gaskiya sai allah sannan ka bi umarnin allah cewa ka saki bani isra'il tare da ni ba wai dan na ba wai dan na dan ina da karfi zan tirsa saka ba dan cewa ni dan aikin Allah ne manzo ne na Allah na'am qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ati Kala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ati biha in kunta min as-sadiqin fir'auna ce idan dai ka kasance ka zo da wata aya fa'ati biha to ka kawo ayar in kunta min as-sadiqin in kai ka kasance daga cikin magaskata fa alqa asahu sai annabi Musa ya jefar da sandansa fa idha hiya mubin sai ga sandansa ya zamanto katan maciji wanda yake a bayyane ga dukkan mai kallo wani za'a ya daho ya fito da hannunsa daga cikin aljihunsa na wato ƙarƙashin hannunsa fa'iza hiya bai za'ulin nazirin sai ga hannun nasa ya fito yana ƙyalli ga masu kallo fir'auna ya ji saƙon sai ya ce annabi musa to ya zo da aya domin yana shakkar yana domin yana so ya yi masa attahaddi ba wai don bai bayyana gare shi cewa annabi musa ya zo da gaskiya ba domin ya san abin da ya zo da shi abin da ya zo da shi na hujjoji da muhawarar da ya masa na bayyana masa wane ne ubangijinsa ya zo masa da hujja isassa mai isa matuƙa wajen nuna gaskiyarsa to amma yana jin tsoron gushewan mulkinsa cewa idan har ya yadda ya bi annabi musa ya sakar masa wannan to ma'ana ya yi tanazuli daga cikakken mulki ya rasa sovereignty cewa shugaba mai cikakken iko abin da yake so zai yi ya ba ma wani an tirsasa shi ya yi saboda haka sai yake neman yar kure yace to in ka zo da aya ka zo da ita mana aya a nan wajen tana nufin mu'ujiza wato wani abu wanda yake zai sa mutum tilas ya imani ko kuma kowa ya san kan cewa mukabara yake yi wato girman kai ne bisa ba wai bisa hujja ba bal bisa karya yace ya masa ya zo da aya annabi Musa sai ya jefar da sandansa wannan sandan shine wanda yake tare da annabi Musa da yake tafiya da shi yake kiwo da shi wanda ya bayyana ya bayyana ma Allah da Allah ta'ala ya ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan da yake hannunka ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra ya ji dadin zance da Allah malam sai bayani yake na abin sandan saboda ya ji zancen Allah ya ce sanda ta ce ya Allah ina jingina ina dogaro da ita ina dogaro da sandan kuma ina karkado ganyaye da ingirici ga dabbobina sannan kuma ina da sauran bukatu ga wannan sanda to wannan sandan ne ya jefar da shi rike sanda sunna ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake rike sanda yayin da yake hudu ba kuma idan yana tafiya ana rike masa sanda ko sanda ko gajeren mashi ausigir wanda yake amfani da shi idan zai yi an ce daga cikin fa'idar rike sanda da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kan cewar idan ya je ƙaba’ul haja a fili wanda babu abin da zai kare shi sai a kafa sandan ya tsaya sannan sai a yafa sai a sanya mayafi a jikin sandan ya zamanto kamar kariya a gare shi dan yayi sutura yayin da zai yi ƙaba’ul haja kuma idan an tashi za a yi sallah sai a dasa shi a gaba domin ya zamanto sutura yanzu da muke maganar sutura wanda yake nuna muhimmancin sutura idan babu sanda sai amfani da alharba gajeren mashi to annabi musa ya kasance da wannan sandan nasa sai ya jefar da sandansa sai ga sandan ya koma babban maciji a bayyane ba wai abu wanda yake a tahayyul ba ba abin da zuciya ce ta suranta shi ba hakikatan ya zamanto maciji da umarnin Allah jalla wa'ala ya kuma fito da hannunsa da ya sanya a ƙarƙashin wato wato a ƙarƙashin hamatarsa ya fito da shi sai ga hannun yana kyalkyali a wata ayar Allah ta'ala ce min ghairi su'in wannan haske da ya yi ba wai saboda cutar baras bane ba zabaya hannun ba hannu ne ya zamanto irin na zabaya ba a ƙyalli yake yi wanda yake nuna cewa wannan abin ya fi ƙarfin yin mutum ga masu kallo to ga aya nawa kenan aya guda biyu annabi Musa ya nuna ma fir'auna na'am qala al-mala'u min qawmi fir'auna inna ma zala sahirun 'alim yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'mun qala al-mala'u min qawmi fir'auna manyan mutane wato manyan mutane mashawarta na fir'auna daga cikin mutanen fir'auna sai suka ce inna hadha la sahirun alim wannan falallai matsafi ne gwani masani a cikin tsafin nasa yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so ya fitar da ku daga cikin kasar ku ne fa ma za ta'murun to menene abin yi me za ku yi umarni a yi mashawarta kenan wannan a a cikin suratu shu'ara Allah ta'ala ya ce fir'auna ne fir'auna haka ya faɗa qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim fir'auna ya ce ma mala'u da suke kewaye da shi wannan fa matsafi ne masani a cikin tsafi su ma mala'u sai suka faɗa ka san abin da al'adar fada idan sarki ya ce wannan abin fari ne sai a ce fat in ya ce baki ne sai a ce kirin ba a yi sa a ce ba haka bane. wato koyaushe wannan al'adar ta sarauta ina amfani da ita wajen babban raddi ga 'yan shi'a yayin da suke dangana malaman hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da karya da suke cewa malaman sunna wato sun in sun samu hadisai da suka dace da san ran sarakunan banu umayya sai su kirkiro su fara riwaya in kuma hadisai ba su dace da ra'ayinsu ba sai su ɓoye su ki faɗa to wata ƙissa ce da wannan alfasawi yaqub alfasawi ko albasawi mai littafin almarifatu wata tarihi ɗaya daga cikin malaman hadisi almajiran imam ahmad ya kawo na ibn shihabi zuhri babban malamin hadisi da ya faru da shi a fadar alwalid ibn abdulmalik lokacin yana sarki na banu umayya a damascus an karanta ayar wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim wanda ya jibinci jagorancin kissar yada kazafi ga anana aisha yana da azaba mai girma sai hisham ibn abdulmalik wanda yake shine waliyul ahad shine yarima mai jiran gado a lokacin sai ce ai ba wani bane wanda ya jibinci wannan yada ƙaryar in ba ali ibn abi talib ba mun san banu umayya suna gaba da sayyidina ali dan hal ne masa suke akan mimbari ibn az zuhri yana cikin fada ya ji ga abin da aka faɗa magana kuma ta dace da abinda sarakunan banu umayya suke so saboda an yi magana ne da za ta daɗa ɓata su saboda haka inda ba fade ne an ce fari me ya kamata ya ce aka ce baki me ya kamata ya ce to amma sai ya ce la wallahi ya amirul mu'mini ya ce ba haka bane. yace haddathatni amra wa haddathani abdurrahman ibn wa haddathani alqasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq wa urwata bin zubair an aisha ta ummul mu'minin anna alladhi tawalla kibrahu abdullah ibn ubay ibn salul yace hafs amra da qasim ibn muhammad da urwata bin zubair duk sun gaya mun hadisi sun ruwaito daga aisha cewa aisha ta ce ita da ake take sahibatul qissa kenan da aka yi makazafin ta ce wanda ya jagorancin wannan isar abdullahi ibn ubay ibn salul ne sai hisham ibn abdulmalik ya ce masa karya kake kai tsoho sai ce ana akdib la abalak law sami'tu munadiyan yunadi min as-sama an allaha abaha al-kadhib lama yace ni ne zan yi karya Allah ya sa ka rasa ubanka yace naji da a ce zan ji mai kira daga sama yana kira cewa Allah ya halatta a yi karya ba zan yi karya ba to waɗannan ne za a ce sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba su bari an yi ma sayyidina ali ko aisha ƙarya ba ballantana annabi sallallahu alaihi wasallam wani ƙarfin mulki ne zai sa su yi wannan to mu dawo kissan mu ashahid almala'u sun ji fir'auna ya ce inna hadha la sahirun alim su ma suka ce inna hadha la sahirun alim suka ce yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so ya fitar da ku daga ƙasar Sani? wannan shine illar masu mulki rigimar masu mulki da addini abin da yasa masu mulki ba sa son addini kenan za a raba su da mulki za a raba su da mabiya za a raba su da dukiya za a raba su da alfarma da matsayi a cikin al'umma shi yasa ba sa son gaskiya ba sa son addini illa man rahimahullah sai wanda Allah ya ji kansa suka ce yana so ya fitar da ku daga kasar ku ne a cikin suratu Yunus Allah ya ce eh, eh, suka ce وتكون لكم الكبرياء قالوا أجئتنا, لتفت... قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين suka ce ka zo ne kamar yadda mu mu bar abin da iyayenmu suke a kai kuma ya zamanto girma gare ku ne a bayan ƙasa wata kuna lakum alkibriya fil ard ya zamanto ku ne masu girma a bayan ƙasa yau mu ne ake damawa da mu mulkin namu ne jam'iyyar tamu ce take mulki sannan kuma a ce wai a kawo da mu a kawo waɗansu mushkilan masu mulki kenan da gaskiya da addini to yayin da ya zamanto mulki ya yi wa mutum wannan shamakin baya ganin gaskiya to wannan shine ya riga ya gama lalacewa kaga abin da kafirai suke cewa cewa mulki yana kawo wato gurbata yana kawo ɓaci power corrupts absolute power corrupts absolutely da suke faɗa ɗin nan duk wannan yana daga cikin sa ɗin haka ɗabi'ar mulki take kuma gashi nan alkur'ani yake gaya mana kaga a cikin wannan ana fahimtar da mu wannan cutar da ke cikin mulki da masu kusa da masu mulki wanda yake ya nuna kan cewa yakin su da za su wajen bin gaskiya ya fi tsanani bisa yakin sauran gama garin mutane domin su ne stakeholder suna da stake da yawa a ciki su ne za su wato akwai abin da za su rasa da suke ganin za su rasa bayan kuma al'amarin ba haka ne domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam wanda suke sune wato mafi sune zababbu mutanen kirki a cikin jahiliya a cikin musulunci ma su za su zamanto saboda haka wanda suke da matsayi a cikin jahiliya in suka musulunta su za a bama matsayi ka duba haga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya musu Abu Sufyan ya musu Muawiya Hmm? da su amri bin al'as amri bin al'as manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi a yakin muraisi ya sanya shi shine khalifa shine jagora saboda haka bai nuna kan cewar dan kana da mulki baka zo ka ba annabi ba idan ka ba annabin za a kwace mulkin za a kwace maka matsayinka ko kaɗan don shi annabi bai zo ya ce zai kwaci mulki bai zo ya ce zai kafa mulkin duniya ba ne ya zo kirar da mutane daga cikin duhu ne zuwa ga haske to saboda haka abin da yake cutar masu mulki kenan wajen bin gaske a wato yanda yake zai zamanto suna ganin bin addini zai sa su rasa mulkinsu wanda yake da sun gane gaskiya ta shiga cikin zuciyarsu ya kamata a ce mutum a shirye yake ya sadaukar da rayuwar sama ba ma mulkin da ya samu ba domin ya samu wannan gaskiya na'am قالوا وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين بكل ساحر عليم وجاء سهرة qalu arjih wa akahu sai suka ce wato su mala'un arjih wa akahu ka dakatar da shi da shi da dan uwansa wa arsil fil madaini hashirin ka tura ka tura masu gangami a cikin garuruwa wato masu kiran mutane su zo ya'tuka bi kulli sahirin alim su zo maka da dukkan mai sihiri wanda yake masani gwani a cikin sihirin nasa waja a saharatu fir'auna masu sihiri suka zo ma fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin suka ce muna da lada mai girma idan muka zamanto mu ne masu rinjaye qala na'am sai fir'auna yace kuna da shi yace na'am eh kuna da shi wa innakum laminal muqarrabin kuma ku a lokacin nan za ku zamanto daga cikin makusanta a fada wato mala'u sai suka ce kada kai masa wato suna ganin sun san al'adar fir'auna sun san wanda ya zo ya masa fito na fito fir'auna ba zai kyale shi ba sai suka ce a kyale shi domin idan ka halaka shi yanzu ya riga ya sa shakka a cikin zukatan mutane sai su ce ai ka halaka shi ne don hujja don baka so sa ta bayyana ka kawo abin da za a karyata shi shi shine suka ce arje wa akahu saurara masa kyale shi da shi da dan uwansa a cikin nan ambatan dan uwansa ya zo kuma tun farkon kissar tare da dan uwansa suka tafi wajen fir'auna kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin surat taha idhaba bi ayatina inna ma'akum fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un a cikin suratu shu'ara ku tafi da kai da dan uwanku da dan uwanka muna tare da ku masu sauraron abin da yake gudana tare da ku saboda haka tare suka je suka tare suka je wajen fir'auna suka ce inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik mu manzanni ne guda biyu na ubangijinmu mun zo maka da ayoyi daga ubangijin muka saki bani isra'il tare da mu saboda ka tare da annabi musa da dan uwansa shine annabi harun wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arzilhu ma iya rid'a shine dan uwan nasa annabi harun tare suka tafi an ce annabi harun ya girma annabi musa ya girma kamar yadda riwayoyi suka nuna na tarihi shine gaba da annabi musa a shekaru shine wa amma kuma a matsayi na annabci annabi musa shine gaba don Allah ya aiko annabi harun domin ya karfafa annabi musa kuma shi ne annabi musa ya zamanto halifansa wato in baya nan shi ya kula da shi amma annabi musa shi ne mai asalin saƙon shi ku annabi harun mai taimakonsa ne mai karfafa masa ne waziri ne gare shi wato mai karfafa shi ne to suka ce ka kyale shi da shi da ɗan uwan nasa sannan ka tura mutane masu gangami wanda ya nuna maka cewa fir'auna ya aza mulkinsa da tsari tsari na mulki akwai wato masu akwai masu sihiri masu kare sarautar fir'auna akwai masu gangami 'yan aike 'yan jarida kenan wanda za su je su yi advertorial wanda za su je su sanya jingles a cikin rediyo da sauransu su ne alhashirun kenan alhashirin masu gangami to shi mai yin gangami akwai wanda zai gangami domin gaskiya domin kamar duk kakaki ya danganta da abin da yake fada akwai wanda zai kakaki na gaskiya akwai wanda zai kakaki na ƙarya mai mai ayyada fir'auna mai ayyada fir'auna ne mai ayyana gaskiya kuma ya zamanto abin da yake yi na gangamin ya zamanto na alkhairi to waɗannan na gangamin sharri ne zai ce su zo maka da dukkan mai sihiri wanda yake masani wato a ciki a aika a cikin garuruwa wanda nuna kuma kan cewa fir'auna mulkinsa ba kawai a cibiyar babban masarautar misira ɗin bace a garuruwa waɗanda suke ba ƙura ba ba ƙauyuka ba garuruwa almadina abinda ake nufi da madina daga maduna ne wadda take ma'anar sukun wato mutane sun zauna sun yi nauyi sun tabbata a cikin wannan garin ma'ana ba za su tashi da sauki ba kamar wanda suke bararo za su naɗa kayan su tafi ba saboda haka wanda suka zauna a gari kaga sun gina masana'antu sun gina ma'aikatu sun gina gidaje sun gina rijiyoyi da magudanar ruwa da sauransu to fir'auna yana da waɗannan garuruwa wanda suke ƙarƙashin mulkinsa ya ce a tura a cikin garuruwan nan duk wani babban mai sihiri a kira shi ya tuka bi kulli sahirin alim su zo maka da dukkan mai sihiri wanda yake masani waja'a as-saharatu aka taro su masu sihirin nan suka zo ma fir'auna da suka zo ma fir'auna suka ce to za a ba mu lada in mun zama to masu rinjaye domin al'amarin na duniya ne abin da yake rike da mulkin fir'auna duniya ce ba aqida ba inda aqida ce kaga sai su ce mun zo ne mu tabbatar da mulkin mu mun zo ne mu tabbatar da kashin bayan sarautar mu da addinin mu a'a sai suka ce za a ba mu sun san cewa daga shi sarkin da mabiyan da kowa da kowa duk duniyar ake ma duk duniyar ake ma saboda haka za a babu shi yasa haka ake rigima shi yasa ake rigima idan yawanci za a ga rigimar wajen sha'anin masu mulki idan an raba wato an yi abin nan wato an raba ba daidai ba an tawaye ma wani an hana shi to shi ma sai ya ce shi ma zai tashi shi ma zai karɓi nasa to saboda haka suka ce za akwai lada da za a bamu in mun zamanto mu ne masu rinjaye fir'auna nan da nan yace na'am ya san mulki ya san cewa sai da haka mulkin sa zai tabbata sai ya ba su wani abu ya ce bayan haka ma za ku zamanto cikin makusanta wato ma'ana wanda koyaushe ya zo fada za a shigar da shi ba zancen iso ba zancen sai an masa iso ba wanda za a shanya shi ba ne sai ya wuni ya kwana sannan zai samu sannan audience shi kawai idan ya zo free palo zai shiga wanda yake a wajen masu mulki wannan wani lokaci ya mafi ma abin duniya saboda zai zama kan cewa kowace bukata ta taso zai iya zuwa gaba gadi a biya masa bukatar tasa na'am Ya Musa, inna anu qalu ya musa masu sihiri sai suka ce ya kai annabu ya kai musa imma an tulqiya ko dai ka jefar da abin da kake tare da shi ka jefa wa imma an nakuna nahnu almulqin ko kuma mu zamanto mu ne masu jefawa qala alqu sai annabi musa ya ce ku ku jefa falamma alqaw saharu a ayunan nas yayin da suka jefa yayin da suka jefa sai suka sihirce idanuwan mutane wastarhabuhum suka jefa razani babba a cikin zukatansu waja'u bi sihirin azim suka zo da wani sihiri mai girma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin muhawarar da ta faru tsakanin as da annabi Musa bayan an tabbatar musu da makami sai suka ce to suka zo suka fuskanci annabi Musa to yaya kai ne za ka fara ko mu za mu fara kai ne za ka fara ka nuna mana abin da kake da shi ko ko mu ne za mu zo mu nuna abin da muke da shi mu ne za mu fara annabi Musa sai ya ce ku ku fara ko ku fara ku gani domin ita mu'jiza dama haka take sai an neme ta da suka je Allah annabi Musa ya ce alqu falamma alqau da suka jefa ba a faɗa abin da suka jefa ba amma a cikin suratu taha Allah ta'ala ya bayyana fa alqau hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna da a cikin suratu shu'ara fa alqau hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnu alghalibin suka jefar da wato sandunansu a falqaw hibalahum igiyoyinsu da sandunansu suka ce mun ratse da izzar fir'auna kaji saboda sun yadda a fir'auna shine sarki shine shine ubangiji ya yace ana rabbukumul ala suka ce bi izzati fir'auna mun ratse da izzar fir'auna mu ne masu galaba da suka yi din haka kuma Allah ya ce wastarhabuhum ai suka je wato arhabuhum arhabuhum rahban shadida suka ba su tsoro tsoro mai tsanani shine irin maganganun masu sihiri ka ji ana kan ba ma a ce babban mai sihirin ma bai zo ba dan galadima ne kaji ana irin wannan maganganu wanda za su jefa razani a cikin zukatan mutane shine al-irhab din terrorism kenan wato al-irhabul fikri wato a sa razani a cikin zuciyar mutum ya dimauce ya kidame kuma wato sihirin Allah ta'ala ya ce saharu a ayunan nasi idanuwan mutane suka yi masihiri wato ba hakika bane abin da suka zo da shi wato sun ɗauke idanun mutane ne dabara ce da aljanu suka taimake su suka yi kuma suka yi amfani da kalmomi da maganganu da dabaru da waɗansu raye-raye da sauransu don a jefa tsoro a cikin zukatan mutane da canza kama a sanya ka ga mutum an sanya wato ya sanya waɗansu kaloli daban-daban kuma shaidan ɗin ya zo ya shiga jikinsa ya canza kamarsa don ya jefa tsoro a cikin zukatan mutane don a yadda kan cewa shine mai iko waja'u bi sihirin azim Allah ya sifanta sihirin su da cewa sihiri ne mai girma Allah ta'ala da kansa ya sifanta wannan da cewa sun zo da sihiri mai girma ma'ana sun sanya dukkan karfinsu da dukkan dabarunsu da dukkan shaidanunsu dukkan aljanun nasu sun zo da su suka zo da wannan sihiri mai girma har ya sanya annabi Musa ma Allah ta'ala ya ce fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai annabi Musa ya ji tsoro qulna la haf Allah ya ce masa kada ka ji tsoro innaka antal a'la kai ne maɗaukaki Allah ya tabbatar da zuciyarsa na'am وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأكل فوقع Allah ya ce wa auhaina ila Musa sai muka yi wahayi ya zuwa ga Musa an alƙi asaka ka jefar da sandanka fa’iza hiya talƙafu ma ya afikun sai gata tana lallan ƙwami abubuwan da suka yi ƙarya da shi. fawaka alhaq sai gaskiya ta bayyana wa batala ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa ya lalace fa ghulibu hunalika akai rinjaye akan su anan take anan wajen wan qalabu sadirin suka juya baya suna kaskantattu wulakantattu wato annabi Musa da wahayin Allah ya jefar da sandansa ba cewa yake yi ni ina da iko na yi ba ko ni ina da ƙarfi na yi da wahayin Allah Allah ya ce wa auhaina ila musa muka yi wahayi ga annabi Musa haka annabawa suke su nuna al'amarin ba nasu bane na Allah ne lokacin da munafukai suka ce ba a ga taguwar manzan Allah sallallahu lokacin da ba a ga taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai munafukai suke cewa to wanda yake ce muku labari yana zuwa masa daga sama gashi ma taguwarsa bai san inda take ba kaga ka san cewa munafukai ba su yadda ba mu'mine bane ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna fa cikin rundunar sa mayaka sun tafi jihadi ana dawowa daga yakin tabu ce wanda yake cewa ana zuwa masa da labari daga sama yana cewa gashi nan bai san ma inda taguwar tasa take ba sai aka koma wani daga cikin sahabbai ya je ce wallahi sai na gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da mutumin ya zo ya ce masa abinda ka ce kenan sai ya ce inna ma kunna nahudu wa nal'ab ya rasulullah ai zancen wasa kawai muke yi wargi ne ai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni annabin Allah ne ina sani daga gaibu abinda Allah ya sanar da ni kuma taguwar tana bayan waccan tudun gajar kasar aje a ɗauko ta daga can ka bai ce ni za ku ce ban san inda taguwa ta take ba ni ne za a ce ma haka ga inda taguwar take ne saboda maksudinsa sallallahu alaihi wasallam a kowane mukami shine ya nuna ya sanar da mutane Allah ya sanar da mutane Allah cewa shine mai kowa mai komai Shi ne mai cikakken iko kuma shi bawan Allah ne domin babu wanda yake da kamalul ubudiya irin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sauran annabawa cikar bauta da nuna cewa mutum shi cewa shi bawa ne na Allah sirfan ba shi da wani rabo na girman kai da jiji da kai da jin cewa yana da wani rabo a cikin uluhiya wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ma annabi Musa nan Allah ta'ala ya tabbatar da cewa al'amarin yayi shi ne da wahayi daga Allah Allah ya ce muka yi wahayi ga Musa ka jefar da sandanka sai ga tana lallon kwame abinda suke yin karyarsa nan sai aka ce abinda suke yin karyarsa domin suna sihirin kuma suna akan har yanzu sihirin suke yi a wata kirar fa idha hiya talaqqafu ma tana lallon kwamewa wato lankwamar wanda yake mai ban mamaki ce sai ga gashi baki ɗaya abinda suka yi da yawan macizan da suke yawo da suka zo da shi na sihirin cikin lokaci kankani kafin ka ce meye babu su ji ta haɗe su fawaka alhaku sai gaskiya ta bayyana aka kamanta wato bayyana gaskiya da sauka da fadowa daga sama wato nan take kamar wani abu ne ya fado daga sama aka ce ashe abin haka yake Allah hasa ya ce fawaka alhaku gaskiya ta bayyana wato shine ta kamar ta fado daga sama wa batala ma kanu ya amalun abinda suka sani suna yi ya lalace ya bayyana cewa ƙarya ne da fir'auna da mutanensa din suka yi ƙuru da muzu abin da ya faru kenan nan ulqiya hunalika sai aka yi rinjaye a kansu wan kalabu sagin sau koma suna wato wulakantattu su ne kasassu na'am wa ulqiya Allah ya ce wa ulqiyas saharatu sajidin sai aka fadar da masu sihiri sai suka fadi suna masu sujada qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da ubangijin talikai rabbi musa wa harun ubangijin musa da harun Ƙala fir'aunu sai fir'aunu yace amantum bihi qabla an azana lakum yanzu kuna imani kun yi imani da shi tun kafin da baku izini inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati wannan makirci ne babba da kuka shirya shi a cin a cikin birni litukhriju minha ahlaha dan ku fitar da da yan gari daga garinsu fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani law qat'anna aydiyakum wa arjulakum wallahi zan zan yanyanka hannayenku da kafafuwanku a tarnake min khilafin shine a tarnake wato a bisa sabani thumma la usallibannakum ajma'in sannan in tsire ku gabaki ɗayanku wato da wannan gaskiya ta bayyana masu sihiri suka san cewa wannan ba sihiri ne. su sun san sihiri ne domin duk mai sihiri sihirinsa baya yi sai ya yadda cewa sihiri ne ƙarya ce sai ya yadda cewa ba gaskiya ba ne ƙarya ce kuma in ya mutu muta zai shiga sai ya yadda da wannan sannan sihirinsa zai yi to yayin da suka ga abu ya zo wanda ya bata sihirin suka san wannan ba sihiri ba ne wannan gaskiya ne saboda haka ƙarfin gaskiya da bayaninta da ƙarfin mu'jiza da suka gani ta annabi musa sai suka faɗi suna masu sujada dukkan annabi Allah yana ba shi mu'jiza wadda za ta sa mutane su imani da shi abinda mutane suke da shi a wannan zamani suka yi fice sai Allah ya ba shi jinsi daga cikin jinsin wannan mu'jizar lokacin mutanen annabi Musa sun yi fice wajen sihiri sai Allah ya ba ma annabi Musa abinda zai karya sihirin nasu annabi Isa mutanensa sun yi fice wajen sha'anin ilimin likita sai Allah ya ba shi karewar abinda duk likita ba shi da shi ya rayar da matacce bayan mutum ya mutu a dawo da shi yana da rai wani likita ne zai iya wannan lomar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gwanaye ne wajen iya magana da tsara da fasahar larabci sai Allah ya bashi alkur'ani yace ku zo da makamancinsa ba wanda ya fa sun san ba za su iya ba dan haka ba wanda ya gwada yi sai wanda yake shi kansa ya san ba za a yi da shi ba irin su musailima yayi abin da yake kowa ya san cewa ma shirme ne to don haka masu saharatu da suka ga wannan sai suka yi imani suka fadi suna masu sujada karewar ganin girman Allah kenan kai sujada suka duna sun ga girman Allah suka ce sun yi imani da ubangijin talikai wanda annabi Musa ya zo faɗa ya ce shi rasulun min rabbil alamin to wannan ubangijin talikan sun yadda da shi ba fir'auna ba kuma wannan ne ubangijin talikan suka kusar ma da fir'auna gani cewa shi na Musa da Harun wanda yace ima wanda yace shi manzansa din ne da shi ne suka yadda da shi ba ma wani wanda yake na ne ba kai fir'auna baka sani ba saboda haka kenan fir'auna ya san cewa ta waye ne yace kun yi imani tun kafin ne muku izini wato ba ma in inkari yake su imanin ba so yake kafin su imanin sai sun yi izini domin fir'auna yayi wasa da kwakwalen mutane fastahaffa qaumahu fa ata'u wato hatta ma su ga gaskiya su imani sai in ya ba su izini saboda ya ce ma alimtu lakum min ilahin gari ban san muku cewa kuna da wani ubangiji ba ni ba wato shine ma zai san musu kamar yadda wani daga cikin sarakunan turawa sarakunan tudors yake cewa yake ce ma ce ma sarkin garinsu yake cewa ai tunani nake kai cewa ce maka kai tunani waye ce maka kai tunani har tunani bai kamata kai ba sarki ne zai maka tunani in yace maka ka gai abu kaza ya maka tunani sai kai to haka haka mulkin fir'auna yake yace ban ba ku izini ba za ku yi imani shi bai yadda ba ya ce gaskiya za ta bayyana an bi ta sai ya ce wannan ai makirci ne makaro ne akai shiri ne akai wato wannan shine illar wato masu mulki ba za su taba yadda kan cewa abin da suke a kai kuskure ne ba sai su ce a ai wannan wani shiri ne akai wata makida ce ai kaza ai kaza ne wannan makaro ne kuka yi domin ku fitar da domin mana ku a fitar da mutane daga garin su a ce ba za su zama to karkashin mulkin ba to sannan yayi musu tahdidi yace zai yanyanka su da hannayensu da kafafunsu a tarnake sannan kuma ya tsire su saboda yana rundon da suke da shi wanda za su yi irin wannan na'am mukarasa قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن qalu inna ila rabbina mun ila masu sihiri sai suka ce mu masu komawa ne ya zuwa ga ubangijinmu wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina ba ka yi mana ukubar da kake yi mana ba ka yi mana wannan ukubar sai dan kawai mun ba da gaskiya da ayoyin ubangijinmu yayin da suka zo mana rabbana afirka alaina sabran ya ubangijinmu ka kwarara mana hakuri wa tawaffana musulmi ka ɗauki rayukanmu ka kashe mu muna musulmi ta duba ka gani sun zo da safe sojojin karya masu kare karya masu kare mulkin fir'auna amma gashi nan ƙarshe cikin sa'a guda suka zamanto shuhadawu cikin sa'a guda suka zamanto manya-manyan bayan Allah suna irin wannan addu'a rabbana afrik alaina sabra Allah ka kwarara mana haƙuri domin idan mutum ya imani Allah zai jarraba shi abin da yake bukata haƙuri wanda zai sa shi ya dage akan gaskiya wanda yake kuma wannan ba za ka yi da karfin ranka ba kada ka yi tsammanin da ƙarfinka za ka iya sai ka nemi taimakon Allah shi yasa mabiya annabawa suke wannan addu'ar su ce kaga mabiya annabi Musa gashi suka yi mabiya annabi annabi Dawud haka su ma suka yi rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin haka mabiya annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa cewa duk mabiya annabawa haka suke yayin da fama kana qaulahum illa qalu illa an qalu rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal alqawmil kafirin haka maganar su take shi Allah ka kwarara mana hakuri wanda duk aka bashi hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma utiya ahadun ata'an khairan min as-sabr ba taba ba wa wani mutum kyauta kyauta da tafi hakuri ba domin yayin da aka baka hakuri shine zaka tabbata zaka zamanto kullun a cikin samu kake domin sau da yawa samun na zuwa rashin hakuri ne yake sa kake rasa shi kyautar Allah na zuwa rashin haƙuri sai ya sa ka yi wato ka ɗauka abin ba zai zo ba ka yi isti ijali shi kenan sai Allah ya ɗauki rabonsa amma da Allah ya baka haƙuri ka nutsu ka saurara ma hukuncin Allah sai ga dukkan alkhairi ya zo gare ka dukkan shari Allah ya kawar maka saboda haka a cikin wannan akwai koyarwa ga mabiya annabawa cewa yayin da suka yi imani abinda zai tabbatar da imani a cikin zukatansu shine addu'a Allah ya ba su haƙuri kuma Allah maɗaukakin sarki yayin da mutum ya nema Allah zai bashi sannan abu na biyu kuma neman sabati shine mutum ya mutu a cikin imani domin yayin da mutum ya musulunta yayin da imani ya shiga zuciya za ka ga babu abin da ya kai shi kima irin wato babu abin da ya kai kima a wajenka a rayuwa irin imani saboda haka sai ka sauwara me zai faru gare ka da a ce Allah zai kwace imanin nan sai ga dukkan bala'i kuma bayan wannan ne babu bala'i kan Allah ya raba ka da musulunci babu bala'i a ce yau ka mutu ba a cikin addinin musulunci ba saboda haka babu addu'ar da zaka yi irin wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan addu'a daga mabiya annabi Musa haka ma addu'ar sauran annabawa take annabi Yusuf yayin da ya zo a ƙarshen rayuwarsa addu'ar sa kenan fatirar samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ذلك علينا ملتبسا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اجعل الأمن والقرار والقرار في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نجعلك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين